بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بارك ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mana gode ma Allah madaukin sarki da ya nuna mana yau litinin takwas ga watan safar a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da biyu ga watan daya shekara ta 2012 miladiya muna na a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam a inda muke kitabul li'an kitabi na goma muka darasi ɗaya a ciki yanzu za mu tashi darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka a inda malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa wa an aisha ta radiyallahu anha annaha qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dakhala alayya masrura tabruqu asariru wajhi faqala ألم تري أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزر قائفا وعن عائشة رضي الله عنها كما أنقربوا أن حديثي رجع عائشة الله تعالى كرامة يبدأ أنها قالت للي عائشة أم المؤمنين siddiqa bintu siddiq al-mubara'atu min fawqi sab'i samawat wacce Allah ta'ala ya barranta da ita inda yace ulaika mubarra'una mimma yaqulun wannan mai ɗakin manza Allah sallallahu ta'ala wasallam uwar mummune take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masrura lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo gida yana farin ciki yana murmushi da da farin ciki shi ne ta buroko a tsariru wajihi naɗa naɗen da ke fuska shi yana haske wanda ke nuna ai kaga mutum za ga wani lokaci nan goshi in ka dubu da ka ɗaga kai sai ga wani wuri ya naɗe haka to haka na fuska shi yana haske sallallahu alaihi wa alaihi wasallam alamun akwai farin ciki kenan kun fahimci wannan da kyau ko dan fuska tana isar da sako na farin ciki ko kishiyarsa fuska shi tana annuri fuska ya shigo da murna ya shigo fuska shi tana haske sallallahu alaihi wasallama faqal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce alam tarai ashe baki gani ba domin asalin fi'ilin tara kun gani sannan kuma ga ya'ul mukhataba ya ɗin wacce ake magana da ita mun samu harfin illa guda nawa kenan biyu kuma duk ya'un ne yawon mukhataba da ya'un ta asali su ce alam tarai ashe ba ki ga to ina nunin abin nan nunin rafa'a tunda yana cikin asma'u al-af'alul khamsa kenan nunin rafa'a wanda yake marfu'un bi thubuti nun an share ta don majzumun ne sai zama juzuman bi hasfin nun kenan alam tarai shin baki ga anna mujazziran lalle wani bawan Allah wanda yake mahauci nazara anifan a ɗazu ya kallaci ila zaid ibn haritha ya kallaci zaid ibn haris ba zaid ibn sabit ba a gane ko zaid ibn sabit shine kun zaidun wa nahika biha fa kana aula bittibayi tabi'i la siyama wa na hawa shafi'i wa usamatu bin zaid da usamatu bin zaid kenan kaga usamatu bin zaid da zaid bin harisa ya kallace su faqal sai ce inna babu hadhihi al-aqdam waɗannan kafafuwan guda biyu dan ya same su suna bacci ne ya zo ya huce haka kafar mutane biyu ta yayi shi kuma ba wai ya san su ba ne yana wuce ya kawai ce inna ba'du hadhihi al-aqdam waɗannan kafafuwan nan guda biyu lamin ba sashin sashinsa daga sashi yake a cikin mutanen nan guda biyu ɗaya ya haifi ɗaya kawai kafar ya gani eh yana ganin kafafuwansu suna harkar sai ce wannan kafafuwan nan guda biyu kai ɗaya daga ɗaya ta fita ɗaya tafiya shi kawai bai wani abin nan ba kullum da wannan wannan mai ake kiran shi a hausa kama galibi ana amfani ita ne ta fuska ko a ce kai amma wani ba dan wani ne kuwa kullum da kyau ko idan a ga fuska ko aka ji murya fuska dai ta fi isar da sako a ce kai amma fuskar nan da wannan wani idan kamar ta fito fili kowa kan gani amma wata kamar sai wani ya yi suru zai ce kai amma waɗannan ku ba 'ya'yan wana ba ne kullurar kyau to amma shi waɗannan ƙafafuwan ya gani sai ce inna ba'adu hajjil aqdam waɗannan ƙafafuwan lamin ba'adu sashinsu daga sashi yake zaid bin harisa da usamatu bin zaid kenan usamatu bin zaid baban shi shine zaid bin harisa zaid bin harisa shine wanda ake kiran shi abin na zaid bin muhammad wanda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya raine shi ya tashi a gidansa kun gane ko eh wanda ya zo a qur'ani wanda yake ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya saye shi ne bawa sai ya rene shi an ji labari yan wayan sun ji labari inda yake suka yi tafiya ta kanas mai nisan wuri suka zo wurinsa wurin manzan Allah sallallahu alaihi a kan cewar suna son ɗansu ya tsaye musu da shi su tafi da shi ya ce ina shi wa kenan shi zai da ya ci ya ga wurin zama a ka bar gidan annabta ka tafi wani gida kun gane wannan da ke koyo ce a ga wurin zama annabi tsira da aminci Allah tabbata gare da suke ta goma shi na alkhairi da shi da yan wansa to har ake kiran zai ibn Muhammad annabi sallam ne mai kaza shi ya mai aure shi yake kula da komai nashi har wasu ba su fahimta ba to kuma ka'ida idan ka yi wa mutum aure to shi shikenan wannan matar da ya aura ta zama haram a gare ka don tana matsayin ɗanka ne haka suke da ita alhalin kuma ba shi ya haife shi ba sai Allah ta'ala ya kashe wannan mummunar al'adar ya ce babu ita wanda ka haife shi shine ɗanka amma wanda ka rike shi wannan babu yadda zai taba zama ɗanka har abada in dai rukon shi kai ka lura da ke ko wannan ba ɗanka ba ne saboda ka tun da ba ɗanka ba ne in ya saki mata za ka iya aurenta man gane wannan in ya saki mata za ka iya aurenta eh mana in dai ba ɗanka ba ne ba yanzu ɗan yayanka don kai mai aure kuma sun rabu da matar akwai dalilin da ya hana ka aure ta ka kallace shi ka kallace abdulaziz kun bayanci wannan da ke ko kun ga abin ne azim Allah ta'ala kuma yake so ya karya wannan al'adar sai ya tabbatar da ita a gidan annabta annabi tsira da aminci Allah su tabbata a shi ma zai dudin aure sai wata rana suka rabu da matar shi zai da kenan ya rabu da mai ɗakin shi wacce annabi sallallahu alaihi yi ya mai aure da ita Allah ta'ala ya ce da manzo Allah ya auri matar فلما zai dumin hawa tsoron? zawwajnaka ha sai muka auren maka da ita min fawqi sab'i samawat ita manzo Allah ta'ala ne ya daura mata aurenta da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam khalas kun bayyance wannan da kyau ko ai idan ana tattaunawa Aisha radiyallahu anha ta ce ita kadai ce wacce Annabi sallallahu ya aura tana budurwa kaga shi ma wannan kambi ne a cikin mata ita kuma wannan ta ce ai ku duk iyayenku ne suka aurar da ku ita Allah ta'ala ne ya aure da ita min fauki bai samawat falamma qada zaitun min hawa na ka ha muka auren maka da ita annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya jinjina aure umarni ne daga Allah ta'ala to kaga daga nan daman doka daga sama take fara shikenan kawai sai ya zama na ba a cewa zaidu bin muhammad sai dai zaidu bin harisa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin saboda ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ko kira su da sunayen iyayensu ka ce zaid bin harisa shi yafi komai a wurin huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum amma mutum ya aure ko ta aure wai da an yi aure kuma sai a canza suna wannan asalin isti'mar kenan mulkin mallaka shine arnancin bature kenan saboda haka sai ka ga idan tana aiki a kafafen yada labarai jiya ka ji sunanta uwani abubakar yau kuma ka da an ce sunanta uwani abin nan usman sai ka ce ah ya da jiya mun ga sunanta kaza yau kuma sunanta kaza a ah, to ai wancan mijin sun rabu da ta wani auren kuma ta sake canza suna za ga babu wayewa a ciki ta yi amfani da sunan mahaifinta shi ya ba a canza mahaifi ko da ko arne ne sai dai ce me sunan ga ka ce sunan ya ce sunan shi abdullahi jacob shi kenan kawai mahaifin shi ne amma ba batun ya canza sunan wa ai to ai kanin kanin mahaifinsa musulmi ne ai wa mahaifinsa musulmi ne da ka bari ya amfani ina dubbe halatta ba ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah wannan ita ce asalin ka'ida kun gane wannan da ke ko saboda haka mutum ba maganar mutum ya aure ko kawai wai a canza suna da zarar an yi aure zai ga tana ta gantali jiya sunan mijinta kaza yau sunan shi kaza ta ta canza suna amma da sunan mijinta inda da sunan da ta yi amfani da shi kenan sai rabu da wancan mijin babu wanda ya sani ta auri wani babu wanda ya sani waye waye babu wanda ya sani tana da mana sunan mijinta ta take amfani nam wa fi lafzin a wani lafzin kana mutazzirun qa'ifa wannan mutumin mahaucin nan ƙa'if mutum ne mai tsananin sanin kamanta kamanceceniya wannan magana ta alƙiyafa ilimi ne da gaske ilimin larabawa ubangiji allah maɗaukin sarki ya ware mu waɗansu al'ummu irin wannan kun ya ware musu allah ta'ala ya bai wasu ƙabilu irin wannan ilimin a cikin larabawa da zaran ya gawa da wannan kawai sai ce akwai dangantaka tsakanin su to yanzu wannan magana ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta tabbatar da kiyafa ko ta kore eh domin sunna ita ce ko hadisi shine abin da aka sallam ya faɗa ko ya aikata ko aka yi a gaban shi ya tabbatar ina ta mun gane yanzu da wannan mutumi yace ina hadhihi inna ba'd hadhihi al-aqdam la min ba'd annabi sallam ya kube shi eh bai kube shi ba asali ma da ya shigo gida yana bai ma da Aisha labari yana murmushi yana jin daɗi yana abin nan kun gane ko sai ya zama na annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da alƙiyafa kenan za a amfani da ita akan ilhaqun nasab a tabbatar da dangantaka ta yadda idan aka ci gaba za a iya yin amfani da awo a auna jinin shi da jinin yaron don a tabbatar da ɗan shi ne ko ba ɗan shi ba ne? ƙwararci na? eh? ba gani ba? shaida ta awo da ake yi a auna jini a auna kaza a auna kaza domin a ce wani ɗan shi ne ko ba ɗan shi ba ne a asali ma'aikin ya halatta na kama a zo e eh shi ne magana da muke yi yanzu muna magana ya na auna jini idan kamar bata bayyana ba kun idan kamar bata bayyana ba duk da cewa a hadisin ɗazu a hadisin wancan satin hadisin sa'ad bin abi waqas da abdu bin zam'a kama ta bayyana kuma ba ai yi ba amfani da ita ba kun lura kama ta bayyana ba yi amfani da ita za amfani da hukunci ina fatan mun fahimci mun fahimci wannan da kyau to yanzu maganar awon jini da ake yi gashi an ba da wancan aikin ba yi ba da an sake ba da wani yanzu me mahanga shari'a a kan shi kun ci magana ta sosai awon jini da ake yi a yi amfani da hanyoyi na zamani don a tabbatar da wane shi ya haifi wane ko abun ba haka ba ne ana yi ko ba a yi yau wato ba ko da yin zami ba ko tabbatarwa a'a mece menene matsayin shari'ar musulunci mahanga musulunci akan wannan mun kara muku aiki bi kenan ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala dhikra al-azl li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala wa lima yaf'alu dhalika ahadukum wa lam yaqul fala yaf'al dhalika ahadukum fa innahu laysat nafsun makhluqatun illa Allahu khaliquha eh na da shi a wani lafazin kana mujazzirun qa'ifa wannan mutumin da ya faɗi maganan ɗazu mahaucin nan qa'ifan mutum ne mai sanin kama wannan yana cikin banu mudlij al-mudliji watakila a nusa an kawo wannan babu wanda aka kawo shi a kowannan ƙabilar da Allah ta'ala ya hore mata sanin wannan yanzu muna hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an shine mutum na hudu a musulunci abu sa'id al-khudri in kana karanta in kana biyo rijistar musulmai wane ne na daya wane ne na biyu wane ne na uku abu sa'id al-khudri shine na hudu kai na nawa ne eh eh malik bin sinan ya ce alkunya ce mai sunan shi malik bin sinan malik bin sinan qal ya ce al-azlu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an faɗi azulu an yi maganar azulu an tambaya rasulullahi dangane da azulu menene al-azlu al shine mutum in yana saduwa da iyalin shi dab da mani zai fita sai ya cire ya zubar da shi a waje mai hukuncin haka yanzu da mai kisa a haka kenan don gudun haihuwa don gudun haihuwa don gudun kada a samu ciki sai mutum ya yi haka ya yi haka ya yi haka ya yi haka can wata rana sai ciki ya bayyana zai ce ba cikin shi ba ne amma na ya kawo shi ne a babu li'an kitabun li'an eh eh eh sai ce to amma shi ya sani shi munihi bai taba shiga mahaifarta ba saboda me saboda gashi gashi gashi malam muhammad eh kamar roba wai nam eh, yana da duk za mu tattauna maganar su kuma ya ci jumala zai sa ya kore don magana da ake a kitabun li'an a kawo shi shi haka yake yi yanzu ya mata ta zo da ciki zai yi li'ani akan haka zikira yanzu na faƙal sai ma'aikin Allah ya ce walima ya fa'alu zalika a ahadukum don me ɗayan ku zai aikata irin wannan aiki me zai sa shi ya aikata irin wannan aiki walam ƙul fala yaf'al zalika ahadukum amma bai ce kada wani ya aikata haka ba wannan jumlar walam yaqul fala yaf'al zalika ahadukum cikin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me suna wannan hadisi mudaraj suna wannan mudaraj kenan an shigar da shi cikin jumla amma magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walima yaf'alu zalika ahadukum fa innahu laysat nafsu makhluqa ana sanar yake cewa yadda al'amarin yake babu wata rai da Allah ta'ala zai halicce ta illallahu khaliqu ba ce sai Allah ya halicce ta babu wata rai da ya tabbata ilimin Allah sai Allah ya halicci wannan ran to duk abin da za a sha duk juyar da mahaifar da za a yi duk dabarar da za a yi sai Allah ya halicce ta sana ake cewa haifi yaro ya zo da kwayoyin da aka yi ta sha eh <laughs> wai wai biyar an duba hannun shi sai ga kwayoyin da uwar ta ta sha kada ta dauke ciki mun bance wannan da kyau to yanzu wannan hadisi me yake isarwa yana korewa ko yana tabbatarwa eh ya kore asulu ya tabbatar eh ya tabbatar da ya tabbatar ko ya yi shuru kaga dai jabir abu sa'il al-khudri yake cewa wa lam yaqul fala yaf'al inda ya ce fala yaf'al zalika ahadukum yanzu ya kore kenan amma da ya ce walima yaf'alu zalika ahadukum me zai sa mutum ya yi irin wannan aiki kamar a wani wijiha na karhanci ke na haka aqrab ilal eh, akan karhanci misali a wani riwaya din misali nake magana ban ce maka ruhi ne kai tsaye ba sai Allah sallama ya bada kaida fa inna walaysa nafsu makhluqa babu wata rai da Allah zai halice ta illa Allah khaliqu sai Allah ya halice ta duk abin da za a sha duk juye-juyen da za a yi duk inda za a tafi za a tafi London ne za a tafi Germany ne za a tafi Amurka ne dai wai dan a sai kwayoyi ko a juyar da mahaifa inda Allah zai halice ta sai ya halice ta an jabiru bin abdullahi radiyallahu an hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya kara mashi yadda qala yace kunna na'zilu mun kasance muna yin azalo wal qur'anu yanzil a lokacin qur'ani yana sauka sai ya shuru mun kasance muna yin azulu kuma a lokacin qur'ani yana sauka a zamanin wa kenan eh Lauka na she'an yunha inda azalo wani abu ne da yunha anhu da za a hana yinsa lanahana anhu Qur'an da Qur'an ya hana mu kun yi shiru ana yi inda a ce bai halatta ba da ayoyi sun sauka sun hana abin kun gane wannan da ke ko kenan da ayoyi ba su sauka ba duk sai ke nuna kenan akwai halarci wannan shine azalo a lokacin da ake yinsa amma a yanzu hanyoyi ne da ake da su a billah kaga da akwai abin da suke kira kororo roba ɗaya kenan akwai kuma hanyar shan magunguna da allurai kun gane wannan da kyau ko wanda yake abubuwa ne guda biyu ake magana a kansu akwai tsarin ƙayyade iyali akwai tsarin abin nan tazarar haihuwa ina jin hausa ta fito sosai da sosai akwai tsarin kayyada iyali akwai tsarin ba da tazarar haihuwa tsarin da iyali shine mutum ya ce 'ya'ya kaza yake so ma'ana idan mata shi ta haifi 'ya'ya uku ko 'ya'ya biyu ko 'ya'ya hudu ko 'ya'ya ɗaya sai a datsa mahaifar ma'ana a kansu ɗinta kenan gaba ɗaya iya waɗanda yake so kenan wannan babu saɓani akan haramcinsa ana ba ta mun fahimci wannan da kyau ko babu sabani akan haramcin sa dan ja in ja ni da Allah madaukakin sarki da ya ce ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kuma wani abu na hikimar ubangiji Allah madaukakin sarki sai ga mutumin da yake da talaka shike da mata uku mata hudu mata biyu ga 'ya'ya ga kaza cikin kwanciyar hankali amma wanda yake da gabjejen gida ga motoci wata mota sai ta sati guda ba taba ta ba sai ga kuma kullum shi ke gani aya biyu aya uku sun ishe shi dan yana ganin za su zai zame mishi nauyi aka shi kuma baturen da ya kawo wannan wannan fitinar sai ga ya yi hoto a jikin faifa an manna a wurare ga wani dan boko tsantsab da jakar shi a hannu da 'ya'yan shi guda biyu zuwa uku a gefe guda ga kuma wani nan akan mashin gaba da wasu baya da za a ganshi hajaran majara wai don dai a muzantar da wannan a yi ma wancan abin nan duk kuma ƙarya ne duk ƙarya suke yi kun fahimci wannan da kyau ko cana daga ciki abin da sa take zama take da karfin tattalin arziki akwai me akwai yawan jama'a akwai yawan jama'a ai eh ha amurka din ba a yawan jama'a ba karamin arziki yake da shi ba yawan jama'a ba ba karamin arziki ai yana ga cikin abin da ake lissafa arzikin najeriya yawan jama'a yi kuma ga lura ko mutum ne yake da 'ya'ya yake da 'ya'ya malam gasunan wancan mahaddacin alkur'ani ne wancan mahaddacin hadisi ne wancan dan sanda ne wancan lauya ne wancan alkali ne wancan soja ne ai kaga wancan immigration ne wancan gan roba ne ya kake gani eh ga police ga alkali ga lauya ga gan roba <laughs> gani ko wancan ma'aikacin nefa ne wancan ma'aikacin nnpc ne duk da ce sun kara kudi sun janye tallafi na tsallar salamatu afiya ai ai arziki ne ai sai ga malam yana gida yana da gwamnati sai dai buga waya ya bude ofis a gida me ake bukata me ake duk inda duk ma'aikata yayan shi ne ma'aikata kuɗi shi ne wanda ya sauka dan shi ne ministan kuɗi wanda ya hau yanzu dan shi ne gwamnan babban banki waye waye waye bankuna kaza duk yayan shi ne director MD a wurin dan saboda mai suna da yawa kun yi shiru ya arziki ne ai humanci ne rashin fahimtar addini ne mutum ya ce wai ‘ya'ya kaza yake so wannan shishigi ne ga Allah maɗaukin sarki wannan kuma tsohuwar jahiliya ce Allah ta'ala da ya kace kaje ta ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ‘ya'yanku don jin tsoron talauci ba a irin wannan na da sai an haifa ne suke kashewa na yanzu saboda tsabagen jahilcin ya yi tutu tun ma kafin ya zama ɗan kace-kace da shi Allah ta'ala ya sauke sai bangare na biyu shine wanne alaikun salamu na'am na'am eh kayan wuta ƴaƴa a lokacin da suka zai suka ta cewa ba ba da malamai eh. ya za ka da yi da da ke ba wani da ya za ya ba china suna a gani yake cewa ta yake cewa indiya su ma da wannan an so a kama su da wannan farfagandar amma Allah ya taimaki shugaban su na wannan lokaci ya farga ya kai kace kace da wannan ai lalata al'umma ne ai lalata al'umma ne ai ba gani ƴaƴan yan kudu din nan su sun san da wannan ne tun bayan yakin basasa da ake na Najeriya su dai ba bukatar su kawai a haifi ƴaƴan ba ko ƴaƴan gwanda ne ba da 'ya'yan suke so ba kun yi shuru ka taba ganin wani in ya mana ya ce ma 'ya'yan shi hudu kawai yake so za ka za a gan shi da su shi din da waye ta dai kawai 'ya'yan ga ko ko gwanda ne ko 'ya'yan ce diya ne saboda haka ina za a kawo irin waɗannan al'amura a cikin al'umma kwata-kwata wannan bakin ciki ake yi na kuna ƙara yawa kun gane wannan da ke ko da ke kaɗai ne a halin sunna ka zo kai aure ita ma ta zama ahlus suna ko da ko gidan kan kusura take kullum da ke ko aka zo aka yafi yaya biyu uku hudu biyar talatin an samu nau kenan sai ga sahu ɗaya sahu biyu a masallaci kana neman ka abin nan irin waɗannan al'amura haka ake amma kawai mutum ya tsaya ya'ya biyu ya'ya uku amma da yanzu fa matan sun fara ganewa fa mata ba da ake zuga sun ce ina ai wata an samu mazajen da suke canza ra'ayi bayan kuma ya lalata mata mahaifa sai kuma ya ji yanzu yaya yake so kaga dole ya auro wata to ita kuma daman babban tunaninta shine ta riga ta gama fassa uc a kanka yawwa ita kake ganin da yawa mata yanzu ba sa yadda ma da wannan su take tukunna sai ta zuba yaya kalla dozin guda tukunna to shine yanzu ta kama gida eh ta riga ta gama fasara maka yusuf kuma Allah fi auladikum yawa ita ta kaddarci rake ke zaka riga rasuwa tsoron an <laughs> nasu Allah salamata lafiya sai bangare na biyu shine ba da tazarar haihuwa wannan ba shirin kai ba datsa mahaifar ake yi ba da tazarar haihuwa ake yi malamai suka ce wannan zai halatta ne lura da me yasa aka yi shi mace ce dai haihuwa sai an mata fiɗa ina fatan mafahimci wannan da kyau ko ko haihuwa tana bala'in wahalar da ita to wannan ya halatta ku lura in mun ce ya halatta muna magana ne a matsayin karatu ba wai muna magana kawai ta je kemis ta sai magunguna ba ne ba muna magana ta je a danna mata allura ba ne hukuncin yanzu ya rage ta samu mutum musulmi ko mijinta ya samu likitan musulmi da ya san maganar ya mai bayani ya san yadda aka tsara saboda haihuwa tana kai ta zuwa ga operation to wannan ya halatta a bada tazara zuwa lokaci lokaci lokaci lokaci ba da cewar an dakatar da haihuwa baki ɗaya ba ina fata muna gane bambancin su ba da na tazara haihuwa idan akwai larura idan amma shi na shirin kai da iyali wannan ma ba magana akan shi ana bi zarrin ɗazu mai na ce muku abu sa'il al-khudri hmm? na yi rafkanuwa ne abu zar al-ghifari ne abu zar al-ghifari ne shine na hudun musulunta abu zar al-ghifari ghifar sunan kabila su ne ghafar an radiyallahu anhu Allah ya da shi shi abu zar kenan ko annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa min laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu min an-nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallah wa laysa illa hara alayhi kaza inda muslim wa lil bukhari nahwa ana bi zar an karbo wani hadisi daga abu zar kenan radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle shi Abu Dharr ya ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa laisa min rajulin babu wani mutum idda ali ghairi abihi da zai yi da'awar wani a matsayin baban shi kuma ba baban shi bane idda'a li ghairi abihi yayi da'awar wani wanda baban ruwan shi ba a matsayin baban shi wa huwa ya alamu alhalin shi ya san wannan ba baban shi bane ne lura ya san ba baban shi bane ya ce ai baban shi ne illa kafar ba ce yin wannan magana da ya sai ya kafarta mana ya aikata kafarci yana fitar da shi daga musulunci ko bai fitar da shi daga musulunci ka san wani saboda tsabagen bature ya mai fitsari a ka in ya zai samu baban shi sun kawo mai ziyara sai in ya gani baban shi to ba abin da imai bai gyara gidan ba bai kula da baban mutum da ya tafi abuja ko tun da ya shiga birni sai wata rana wani abu ya hada su sai ce ai baban shi bane sai nuna wani kwakwas kwakwas zai ce baban shi ne ko kuma ya ji sababbin ministocin nan da aka fitar sai ce ai ka ji kaza ai shi baban shi ne kawai dan dai ya samu shiga ko kuma alhaji wani alhaji wani nan da ya ji ai baban shi ne ina ba ta mun gane magana da ke ciki ma'ana mutum ya yi da'awar wani a matsayin baban shi alhalin ya san ba baban shi ba ne illa kafa la ilaha illallah to haka kuma idan ɗa da'awar abin nan idan uba ya yi da'awar wani ɗan shi ne fa alhalin ba ɗan shi ba ne eh dan gaga muna kitabul li'an ne eh a ah, kawai ba abin kawai dawa yake yi ko ya ci kasuwa da shi ko ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza kasa waɗannan abubuwan da yawa ana cin kasuwa da su a matsayin suna ko a matsayin kaza a ma'aikata kai dan wani sai ce yi eh. ya ce a'a kawai suna ne ya zama iri ɗaya ba shi kenan ba ko dai wasu makamantan abubuwa balle har mutum ya kudirce a zuci yana da'awar haka wannan bai halatta ba kwata-kwata wa mani da amalai salahu duk wanda yi da'awar abin da ba shi da shi duk wanda yi da'awar abin da ba shi da shi falai samin na wannan bai daga cikinmu kamar ya kamar wanda yake kamar da ya ce kamar wani yana neman aure sai dinga aishi shi kaza ne ai ai tirorin simintin nan da aka shigo da su ai jiya suka shigo da su ai jiya da bai zo ma sun je Legas ne to idan kuma yana zaune ne wurin abokanan shi fa sai wani abokin shi can sai ya ce ga wani ce yana kista a shana sai ya je kirgo kuɗi naira dubu talatin sai ya ce ga shi wani alhaji wani ya ce a kawo maka shi kuma da ya daga kuɗin sai ya ce ya fi cika ba <laughs> eh, wai a shana ake kiran wannan ana yi gobayi eh almuhim da bai halatta mutum da'awar abin da ba shi da shi ba an kullu rama yake Allah tsira ta aminci Allah su tabbata gare tuni ya haramta roƙo irin wannan abin na ɗin da ake yi son kira yake eh kirari kirari ai shi mutum ne zai yi ice sai shi kaza sai shi kaza sai shi kaza sai shi kaza sai shi kaza sai shi duna sai shi shi da gabas sai kallo kun lura da ke ko shi da gabas sai kallo shi wa sai shi duna ya sai a ikara wai abokan abokan adawa sun tasa shi a ikara ya fada rami da ya shiga ramin sai suka danga ɗauko duwatsu manya-manya suna jefa a ciki ashe rijiya tana da kogonan ya shiga shine da ya fita yake kyau ya sai a wuri kaza a ga wani ai tsabagen jahiliyatul ula kenan Allah ta'ala ya sauke mun fahimci wannan amma da shine mutum yazo yana cewa sai wane shine wane wane sai ga har ya dora shi wuce kaga yana bai wasu sifofi ma ba na dan adam ba kuma alhamdulillah wa man idda'a ma laysa lahu duk wanda ida'awar abin da ba shi da shi ko karatu ne ida'awar shi ko kuɗi ne ida'awar abin da ya san ba shi da shi yayi da'awar yana da shi to falaysa minna bai shi daga cikin mu wal yatabawwa maqaruhu minan nar ya samu matsayinsa a wuta wa man da'a rajulan bil kufri wanda ya kira wani da kafirci aw qal ko yace aduwallah ya aduwallah kowa na makin Allah ne walaisa kazalik kuma abin da ya faɗa din nan ba haka ba ne illa hara alai face wannan kalmar sai ta dawo kan shi ha abubuwa nawa kenan a ku faɗa dai laisa min abin nan iddi'a'u al-iddi'a mutum da'awar wani wanda baban shi ba a matsayin baban shi mutum ya da'awar abin da bai da shi mutum ya kira wani da kafirci abubuwa nau kenan uku waɗannan duk haramun ne duk bai halatta ba saboda kada ya kuskure ka ce wani kafiri ne baka tabbatar da kafiri ba ne don wannan kalmar an tabbata to in ta je bata same shi ba sai da dawo ga inda ta fita kun gane wannan da ke ko amma wannan ba hana in ya zama cintirin kafiri kawai ka giciya mai ita don kin kafirtar da kafiri kuma wani kafircin ne ina ba ta mafahimci wannan da kyau no kaza inda muslim haka yake a ruwayar imam muslim walil bukhari nahwa a ruwayar bukhari akwai ruwayar a ruwayar bukhari kwatankwacin wani hadisi ne amma ba hadisi ne baki ɗin shi ba wani hadisi da ya haramta abubuwa guda uku ya haramta mutum yi da'awar uba ga wani a matsayin babansu ko ya da'awar abin da ba na shi ba ana magana kai mutumin ina ne ce ai shi mutumin kaduna ne yana kwatanci ina ce ina wani gida nan dogo kaza kaza kaza kaza ce ai gidanmu ne ai kaza kaza ya dinga jawabi akan shi ba shi da alaka da shi ko kwata kwata ko ina gona kaza gona kaza a kauye ne kenan ya ai ainihin duk gonakin mu ne ai ta duk gonakin mu ne ai ina fata mu fahimci wannan da kyau ko mutane an yi ƙorago ne kullum da daddaren an dawo sai an yi lissafi wannan ya ce kaza ya samu wannan ya ce kaza ya samu wannan ya ce kaza ya samu daga mai ce ya samu 700 sai wanda zai ce ya samu 800 sai wanda zai ce ya samu 500 shi ce ina ai shi tun da ya zo 3,000 baya ba shi da kasar 3,000 shi ya san 650 yake samun lokacin baya samun koko ai shi baya samun kasar 300 ai wannan wace irin da'awa ce idda amalai salah musulunci bai da fankama ba bai da cika baki ba duk babu waɗannan duk ƙarerayi ne duk bai halatta ba nas'alullah salamatu lafiya mu ci gaba kuma tsaya mhm. laysa min rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafa ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه ya dawo kan shi hara alai sai kalma ta dawo kan shi da ya ce ya adu wallah ya makiyin Allah kuma ya tabbata a wurin Allah ba makin Allah bane to shi da ya faɗa shi zai zama makin Allah la ilaha illallah kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare tuntun ya sanya wa bakuna amawali ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko dai faɗa alheri ko ishuru kun fahimci wannan da ke ko amma malam ga wasu aure wasu aura wasu aurarakin da ake aidi yana cikin abin da ke tada su zai tafi zai tafi tadi sai ya ari mota sai ya ari kaya sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an dawo amarya ta zo kai ta ga abin duk ba haka bane <laughs> ita kuma ya <laughs> eh, ina za ta huta su kuma haya kawai za su bayar a haya kaya kake magana ba haya motar ba da sutura da komai mu ci gaba ƙarfe na yanzu takwas da min takwas saura sha ɗaya a a wancan agogon fa takwas saura minti takwas kitabun rada Eh? kitabun rada ana cewa ar-rada ana cewa an rida shayarwa kenan kitab din da zai mana bayani kan